This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 17 da 25 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalot da kuma niyya muryar Arewa. Za kuma a iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da ake bukata ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko sashin hausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum yanzu ma din ni dai Ibrahim Kalmasi Garba ne da Ladan Ibrahim Ayawa da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin da hantsi. Za ku ji ƙarin bayani game da miyagun nan da jami'an tsaro suka kama a sassan Najeriya. an kamo wasu mutane wanda su ne shugabannin wannan abubuwa kuma an samu abubuwa da yawa a hannunsu kamar su makamai. Za a kuma ji cewa tsaffin kansaloli a jihar Niger sun yi garkuwa da jami'an gwamnati. muna jira kowaye zai zo ya zo ya mana bayani mu muna son kuɗin mu yau mun gaji ai ba maganar saki su ko kwana za yi anan muna nan insha Allah kuma za a ji cewa kungiyar lauyoyin Najeriya NBA a takaice shiyar jihar Borno ta yi tur da matakan da sojoji ke daukawa a Maiduguri Dr. Sa'id Ahmad Dukawa kuwa fashin baki ya yi kan yawan barazanar tsige gwamnoni a majalisun dokoki a ƙwararren lokaci amma fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya tukunna. masu are assalamu alaikum karo na farko ɗauruwan mutane suka bi titi babban birnin burundi wato bujumbura domin zanga-zangar nuna kyamarsu tun bayan juyin mulkin da bai nasara ba a kasar cikin satin da ta gabata wakilin wannan gidan rediyo gav jeslo ya ruwaito cewa sojojin ƙasar sun ɗauki matakan tsaro masu tsaurin gaske domin hana zanga zangan nuna kyamar gwamnati masu zanga zangan dai sun taru inda suka saba taruwa cikin birnin suna cewa yunkurin sake tsayawa takara da shugaba pereira nkurunziza yake yi ya saba wa dokar ƙasar a lokutan baya dai masu zanga-zangan sun yi ta jifar 'yan sanda da baya kana sun sa shingaye sun tsara hanya yayin da 'yan sanda suka mayar da martani ta harba barkonon tsohuwa da harsashi mai iya kashe mutum sai dai an ga sojoji sun tsaya tsakanin masu zanga-zanga da 'yan sanda domin hana barkewar tanzoma tsakanin bangarorin guda biyu To ladan mayakan 'yan shi'a sun dumfari wajen birnin Ramadi na ƙasar Iraki a jiya Litini bayan da Firaministan ƙasar Haidar Al-Abadi ya nemi ƙarin goyon baya sakamakon nasarar da ƙungiyar ISIS ta samu. Sai dai gamayyar jami'an tsaro ne ka iya agazawa wajen ganin an sake ƙwato lardin na Ambar. domin kuwa ko a gamayyar jami'an tsaro na haɗin gwiwar sojojin gwamnati ne da aka yi amfani da su a lokutan baya aka samu damar kwato birnin tikrit yanzu haka dai sojoji da mayaka na sa kai sun wato sun ɗunguma zuwa ramadi ranar lahadi sun sake haɗewa waje guda a can a gabashin wato a gabashin gefen birnin ƙasar suka ce sun yi haka ne ko sun yi haka ne kuwa domin hana 'yan ƙungiyar ta isil kutsawa cikin birnin bagadaza fadar white house ta ce shugaba obama yana samun bayanai a kai a kai game da yadda al'amura ke gudana a sakamakon wannan faɗan mai magana da yawun fadar ta white house eric schultz ya jaddada cewa amurka na goyon bayan iraki domin ganin ta sake kwato ramadi labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc shugaba barack obama ya ce daga yanzu gwamnati za ta hana amfani da kayan soja ga jami'an tsaron da ke aikin tsaro na gundumomi ko ƙananan hukumomi domin hakan yana zamewa wata barazana ga jama'a da ma aikewa da sakon da ba shi ne ba salin da shugaba obama ke magana a kandef a new jersey jiya litinin ya ce yawancin waɗannan kayayyakin an yi su ne domin amfani da su a bakin daga amma ba a kan tituna ba wannan kalami na shugaba obama ya biyo bayan abin da ya faru ne a ferguson missouri da baltimore a cikin jihar maryland shugaba obama ya ce amurkawa ba za su ce 'yan sanda su shawo kan matsaloli ba alhali mu sauran jami'an gari ba su samu wani abu game da hakan ba su wani abu game da hakan ba ya ce wajibi ne sai al'umma ta taimaka wajen ganin an shawo kan matsalar nuna bambanci kafin komai ya tafi daidai shugaba obama ya jaddada kokarin da kandaf din ke yi domin ganin an samu raguwar ayyukan aisha tare da inganta harkokin tattalin arziki a yankin da zauna wannan wurin shi dai kandaf din na nan gabashin birnin ne da ya yi kaurin suna wajen aikata ayyukan ta'addanci To Ladan wata babbar jami'ar diplomasiyyar Amurka ta buƙaci a gaggauta kawo ƙarshen karya dokar dakatar da buɗe wuta a gabashin Ukraine wanda aka cimmawa. ta ce yarjejeniyar da aka ci tun a watan fabrairu kullum take ta ake yi mataimakiyar sakataren harkokin waje mai kula da kasashen turai da yankin asiya victoria nulan ta yi magana jiya litini bayan da ta gana wato ta gama tattaunawa da jami'an kasar rasha a moscow ta yi hasashen cewa rasha ce take mara wa 'yan awari baya na gabashin ukraine kuma wanda hakan shine umul haba'isin yawancin karya wannan yarjejeniyar kana ta buƙaci a bar ƙungiyar turai ta masu sa ido da su samu kaiwa ga inda ake karya waɗannan alkawuran domin ganewa idansu yadda abubuwa ke faruwa to sai dai sautari rasha ta sha karya wato ta sha karyata wannan zargi da ake mata wannan karya alkawarin dai ya yi dalilin mutuwar sama da mutane dubu shida da ɗari a cikin watan wato watanni sha uku da suka gabata to labaran sun zo muku ne daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc To bari mu fara yada zango a babban birnin tarihin Najeriya Abuja inda Nasir Adamu Alhikaye ke tafa da ƙarin bayani kan wasu miyagun da aka damƙe a faɗin ƙasar ciki har da masu kashewa da shan jinin mutane. I have never killed. I have never been involved in any act of terrorism. ban taba kashe kowa ko aikata ayyukan ta'addanci ba na ma fito ne daga zanta da kwamishinan 'yan sanda na ido don taimaka musu kan wannan binciken aka damke ni ɗaya daga mutum sha ɗaya mr Salaku adebowale da rundunar 'yan sandan najeriya ta nuna manema labaru da ake zargin su da ayyukan tsafi kashewa da sace mutane waɗanda ake tuhumar dai da aka damko daga jihar Ido na cikin wata ƙungiya ce da ke da'awar kare muradun bakar fata amma 'yan sanda suka ce suna fakewa ne da hakan wajen kashe mutane da ayyukan tsafi. Mr. Adebowal ya ce wasu ɓata gari sun karkatar da akalar ƙungiyar tasu zuwa ga ayyukan tsafi amma duk tsawon shekaru goma sha bakwai da ya harkar ya ce sam bai taɓa shan jinin waɗanda ba su ji ba su gani ba mataimakin jami'in labarun rundunar 'yan sandan najeriya umar shalan ya yi ƙarin bayani yanzu ka gani an fara da edo to kuma akwai irin wayannan jihohi kamar rivers da akwa ibom da wasu jihohi dai na kudancin najeriya wadda suka yi ƙaurin suna da irin wannan mugun abu an kamo wasu mutane wanda su ne shugabannin wannan abubuwa kuma an samu abubuwa da yawa a hannunsu kamar su makamai hotuna na wasu mutane wanda suka samu rip wato ma wadda kaman ma ba su mutu ba ana tsammanin su su kashe su jihohin kudancin najeriya na fama da matsafa inda arewa ko matsalar sace mutane ne ta kunno kai baya ga fashi da makami da masu sace shanu Shehu Aljanna daga 'yan sintirin fararen hula da ke taimakawa jami'ai kama masu laifin da nuna korafin haɗin kan wasu shugabannin Fulani a lamuran sace shanu musamman ma dai a jihar Nasarawa. To sabila haka ni abinda da nake faɗa a ɗaya ne. Fulanin da aka sace shanun su duk wanda aka ɗibi wa'annan dukiyan nasu tun da sun tabbatar ma mai martaba sarkin lafiya cewa za su dawo da dukiyar kuma za su dawo da barayin kuma za su fito da makamin barayin shikenan sai kowa ya yi list wanda shanunsu suka bata abuja kaduna neja taraba filato su kama ardon ko kuma su kama sarkin mai mataba sarkin lafiya tunda shi ardo shi ya tara sarakunan ya gaya musu cewa na su dawo da barayi kuma na su dawo da dukiyar mutane sabila daga mu ya hucitar da mu kar mu shiga jejin mataimakin kwamishinan yan sanda Umar Shalang ya ce za a gurfanar da masu laifin gaban kotu sai dai muna da babban matsala da yake duk yawanci kotuna nan suna yajin aiki har yanzu to muna nan dai muna duba mu ga yadda zamu yi kuma da yake ba mu take hakkin ba daidai lokacin da tashin bama ba mai ke lafawa tsoffin hanyoyin laifi na ƙara bullowa da kan yi barazana kan dukiya da rayukan al'umma Misalin wani ɗan canjin kuɗi a Abuja Usman Hamza da fitowarsa daga banki a Maraba ya hau babur da kuɗi barayi ko suka banke su da mota da hakan yi sanadiyar mutuwarsa da karyewar bayan direban babur ɗin. Nasura da Maili murar Amurka daga Abuja, Najeriya. To a gaida Nasiru kafin mu ci gaba sai a ɗan saurari wannan. kasbin Allah mai zamani ya aminu ala bawan wayar da ni waki da zamani Allah ka asan da ni alimul zamani yarda na zan mutu a ili yanzu gashi na waka a bisa iza da kurjini yanzu gashi na waki bisa ba da kurjini gobe sai ga wani na ni buɗewa zamani ma ko tsufa alan waka ya riski zamani ya da gobe karyar allah sarki mai cin mummuni allah ka asar da ni ka sani a taska ta adali tasko na adali da ala yanzu kuma sai Nijar wato jihar Niger inda tsaffin kansaloli suka yi garkuwa da wasu jami'an gwamnati saboda haƙoƙinsu da suka ce ba a biya su ba. Mustapha Nasiru ba tsari gare ka. Tsofaffin kansiloli a jihar Niger sun gudanar da wata zanga-zangar neman biyan su wasu kuɗaɗe da suka ce suna bin gwamnatin jihar. Zanga-zangar dai da aka yi ta a harabar ma'aikatar ƙananan hukumomin jihar ta kusa zamewa tarzoma domin kuwa har kansilolin sun share yinin jiya litinin suna tsare da wasu manyan sakatarorin ma'aikatar kananan hukumomin a wani dakin taro da ke ma'aikatar. Honorable Yahaya Shehu shine shugaban ƙungiyar tsofaffin kansilolin a jihar Niger ga abin da yake cewa. Famsec ɗin ne guda biyu mun tsare su ne akan bayanin su bamu gamsu ba sun ce a kira wani bamu san wanda suka ce a kira ba muna jira kowa zai zo ya zo ya mana bayani mu muna son kuɗin mu yau mun gaji. Garkuwa da su eh yanzu zuwa yaushe za ku sake su in ba kawo ai ba maganar saki su ai sai sun aika a kira muna nan ko kwana za mu yi a muna nan insha Allah mun zo ne mu bi hakkin mu hakki ne wanda tun lokacin da muka shiga ofishin mu da wata uku ya kamata a ce an biya mu kuɗin nan har mun gama mun sauka yanzu wata na takwas ake nema ba a biya mu kuɗin mu ba kowannen mu a nan yana bin gwamnatin jihar Niger miliyan uku da dubu ɗari biyar da za a biya mu hakkin ku nawa kenan a Niger mu 274 wasu daga cikin kansilolin dai sun yi karin haske akan wannan batu sunana Hurbo Idris Shehu from Magama local government wata wurin takwas ke ga yanzu ga wasu mu bashi wasu mu wasu mu suna kotu akan maganganun bashi na Aule Isa Mashegu babban Rami Ward bayanan mara zamu yi Allah ya gai ya mishi sakayya ya nuna mishi cewa rashin cika alƙawali ma yana da illa bai bari ba sai lahira tun nan duniya Allah ya jarabci talwa ya gwada mai A ƙoƙarin da na yi domin jin ta bakin kwamishinan ma'aikatar ƙananan hukumomin jihar Alhaji Yusuf Tagwai da wannan dambarwa ke ƙarƙashin ofishinsa amma lamarin ya ci tura. To sai dai ga abin da sakataren gwamnatin jihar Alhaji Idris Indaku ke cewa a lokacin da na tuntuɓe shi ta waya akan wannan badakala. cewa duk an rage karkar karki mulki shi ya tabbata cewa abu na farko shi da biyan kuma rufuwar wannan za a yi. Mana san cewa inda mun bi albashi ba za mu iya biya wannan abubuwan ba. Amma ban sani ba ko akwai wani hanyar da za a samu. Sun yi garkuwa da wasu a wasu famsek famsek guda biyu. Wannan zai zama wasu ne abu. Ok, wanzu wannan wata laifi suka yi ma dai a takaice. har ya zuwa haɗa wannan rahoto dai babu wani alamu na shawo kan waɗannan kansiloli al'amarin da ke nuna cewa akwai sauran rina a kaba. Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya. Ana turka turka saboda kuɗi. Daga mutum ya janye wando don saboda kuɗi. Ana ma kai naushi saboda kuɗi. Mu duba tsakanin ɗan adam mu gani. Mutum yana kallon banza saboda kuɗi. yana ɗiban fara'a saboda kuɗi. Wannan haka ne kuma a gaida na batsari yanzu kuma sai jihar Borno inda ƙungiyar lauyoyin Najeriya shi jihar ta kira taron manema labarai ta yi Allah wadai da abin da ta kira matsin lambar da jami'an tsaro ke wa mutanen gari a maimakon su tunkari miyagu kai tsaye. Bayan taron shugaban ƙungiyar Barisa Abdulwasiyu Alhaji Alfa ya yi ƙarin haske ma wakilinmu a maiduguri haruna dauda kamar haka eh to makasudin abin da ya sa muka kira wannan taron mun lura cewa mutanen garin nan masu haƙuri ne saboda haka mutane sun samu dama suna cin su kamar sojoji alal misali a rikici ya faru a ƙasa a ko a jiha ba inda ya kamata a sa doka ya wuce awa 24 mutane suna da incin su fita su yi motsinsu amma an ka lura ranar laraba an sa kofi na awa 24 alhamis ba fita mutane sun fito ranar juma'a da safe aka sake mai da su aka ce kofi bai kare ba to mu abin da muka lura shine bayan hakan ya faru mun koma mun dubi takardunmu na dokokin najeriya gaba daya muka lura ma cewa shi soja ma bai da hurumi ma a cikin mulkin demokaradiyya soja ya zo ya ce mutane ba za su yi motsi ba karya ne bai da fawa bai da hurumi bai da doka ya haka sun ce sun ɗauki wannan matakin ne saboda kare jama'a har sun yi maganar cewa a da suka yi yunkurin shigowa da wasu bamamai a jikinsu shi yasa suka ɗauki wannan mataki don kare lafiyar jama'a da kuma dukiyar jama'a eh kare lafiyar jama'a da dukiyar jama'a yana da hanya da yawa ai yau ka ce mutane ba za su yi motsi na awa 48 bayan awa 48 ka ce mutane daga karfe 8 in suka fita za su koma gida karfe 5 wani kare su suke so kai ai kare mutane wai a kora mutane cikin gida saboda a kare su is a lazy way of defending the people mutane kansa ya kamata su fito su yi su suna da tabbacin cewa sojoji suna nan za su kare su ba wai za a kora su gida sojoji kadai su zo kan hanya ba wanda in yaƙi ya zo su ma su gudu magana kamar takaita zirga-zirgar nan yana taimakawa shi soja bayi da hurumin takaita zirga-zirga shi zirga-zirga na dan adam shine ake cewa right of movement yana cikin kundin tsarin mulki ne a cikin chapter 4 na 1999 constitution din Najeriya ba wanda yake da hurumin ya dauke ta idan har suka ki janye wannan matagwai ko kuma doka da suka yi kamar wani mataki za ku doka nan gaba ai tabbas daga mai gidansu a sama har kasa karansu za mu zuwa kotu ai ba su ƙarfin kotu ba za mu je kotu kotu ta gaya mana cewa shi soja a cikin demokaradiyya da akwai gwamna kuma ba emergency zai iya hana mutane zirga-zirga talakawa muke da shi a borno wanda sai sun fita suke za su ci abinci wanda kace mai yaje kwata karfe 8 ko yaje kasuwan danyen kaya karfe 8 kamun ya ibo kaya da irin gosulo da kaga ake nan zai dawo karfe 10 yaushe zai shin fada yayi ciniki ya tattara kayan sa ya koma kamun karfe 4 shi wannan kofi da ka gani ne hanya ne na sojoji su samu taro da kobo saboda idan karfe 7 lokacin da suke da dokan karfe 7 kamun karfe 7 in sun rufe hanya suna karban 200 500 dubu daya hannun mutane ka taba ji an kai wani kotu saboda ya saba wannan doka ya magana kamar ba san jihar borno da gwamnoni biyu gwamna ɗaya kuka sani eh. me kake nufi da haka to na ga kamar akwai gwamnoni biyu ne a jihar borno wani gwamna yana gwamnan house wani kuma yana can barak yana issuing doka dokan da gwamnati ta kamata ta yi issuing ta jihar borno sojoji ne suke magana ta idan ka je da maturu in an ce ba motsi special advisor na gwamna on media shi ke fitowa ya ce ba motsi a jiha daga state government ba wai soja daga 7 division da kakinsa ba zai zo ya ce mana ba motsi idan yana so ya kafa doka a borno sai ya tuɓe kakinsa ya tsaya siyasa an zaɓe sa gwamna sai ya kafa doka mun yarda da wannan amma a matsayinsa na yanzu bai sai kafa mana doka mu bi ta ba kamar ko lokacin da aka kawo hari hare-hare bariki na giwa da triti da ma wasu barikokin akwai irin waɗannan doka na takaita zirga-zirga ko kuma hana ma fita a wancan lokaci kamar kuna gani wancan doka da suka kafa ba gani ya rage irin hare-haren da aka kai musu a wancan lokaci kai Allah ne ke kare mu fa Maiduguri ba soja ba Allah ne ke kare mu a Maiduguri ba soja ba mu mun amana cewa Allah ne ke kare mu idan da ta sojoji ne su da suke gudu hana zirga zirga ba mu kishi ba idan za a bi shi bisa ka'ida bom bai tashi a Yobe ba an hana mutane Yobe fita duk Najeriya Borno ne ake shiga gida karfe biyar duk Najeriya Borno ne ake shiga gida karfe bakwai a wani doka ba kuma wani threat na security da zai ba da tasar da hankali cewa lalle ya kamata a sa wannan doka babu shi to karshe mene mafita to karshe mafita shine shi soja ya kamata ya san shi soja ne shi mai gadin mutane ne ya san cewa sun samu zaman lafiya ba mai sa doka ma mutane su bisa bane shi zai bi mutane ba mutane za su bisa ba shine mu abin da muke faɗa To a gaida dan mutan biyu, to yayin da Najeriya ke shan yabo kan gudanar da zaɓe da kyau, sai ga shi kuma majalisun dokoki a faɗin ƙasar sun shiga barazanar tsige gwamnonin jihohi a ƙwararren lokaci To ko yaya Dr. Sa'id Ahmad Dukawa na Jami'ar Bayero da ke Kano ke fassara hakan a hirarsa da sahaba Imam Aliyu? Gaskiya ne. Idan mm. eh, mun kasan wato ba don Allah ai aka haƙura aka samu canjin gwamnati ba. da abin da za a yi a gaba a samu canjin gwamnati ba sai da aka yi shi. Sai da izamana wato an kai makura. wani abu da suke fatan watakila iyo ya faru don ko a ƙin zaɓen ko kuma an yi a murɗe shi abin ya gagara sannan suka sallama don haka ba abin mamaki ba ne yanzu wannan eh, kwan gaba kwan bayan da suke suke nuna alamar eh, kaman ma sai sun ga dama za su bayar da mulkin saboda haka magana ce ta 'yan ƙasa su ci gaba da jajircewa da masu addu'a su yi masu ɗaukan mataki su ɗauka sannan kuma ƙasashen waje da abokan najeriya da suke mata fatan alheri su ma su ci gaba da sa ido da bibiya har sai an ga an rabu da bukar. Kuma ga harkar su 'yan majalisa da aka yi bayani da sauransu. Zan kaddara cewa ganin yadda zaɓe ya tafi ƙasa da mako ƙasa da wata guda kafin a tafi. In ma wani zargi ake yi wa gwamna za ka zaci cewa za a harhaɗa duk wata tuhuma da ake masa a ajiye tun da alabar shi in ya sauka wannan rigar kariya da ake takama da ita babu ita sai a miƙa hukumomi irin su EFCC za su gudanar da bincike da sauransu amma menene rashin haƙuri da da ake nunawa ɗin nan. Eh, sai ya ɗaure mutum kai ya ce to ya al'amarin na Najeriya yake ne. Ka san idan rashawa ta shiga cikin al'amari, hmm. wato ba abin da ba za ka gani ba. Duk maganar ba ta wuce ta rashawa ba. Wataƙila wasu kuɗaɗe suke nema a hannun wato gwamnonin su 'yan majalisar. Bai ba su ba, suna ganin tafiya za ta ƙare. saboda haka suke son ta hargitsa shi lalle ko su kenan kuɗin ta gwamnati ya ɗauka ya ba su don haka ba za su bi wannan matakin da kake tunani ba na gyara na cewa in dai har gyara ake nufi al'ummar ake nufi gaba ɗaya kenan sai a bari su sauka sai a miƙa jawaban tun da dai sun sake har lokaci ya yi ba su tsige shin ba to da sai kuma su miƙa gurin waɗanda za su wato ɓangaren shari'a kenan. Mm. Eh, to amma tun da in dai rashawa ta shiga ciki to shine zaka gadi irin waɗannan abubuwan na na ban mamaki duniya ce addaban tsoro har ko kina ka juyawa in wata Dr. Sa'id Ahmad Dukawa na Jami'ar Ado Bayero da ke Kano ke fashin baƙi kan take-taken 'yan majalisu a baya-bayan nan. Yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin da kuka aiko mana ta hanyar imel. Assalamu alaikum sashen Hausa na mara Amurka ne Abubakar Umaru daga jamforar Nijar mazaunin birnin Accra Ghana. Sabon shugaban ƙasa Buhari da kokari ka je cikin garin da maturu ka gano kai masa ta'aziyya abin da ya same su don kuwa kar a yi irin na tsohon shugaba Jonathan. Yanzu zai kan ta ka ce a sama za ka ja duniya gabaki ɗaya da ce a najeriya mu saboda najeriya duniya ce sai ka gani a zage ka kana nan kuma ka kyale sai ka ɗauki haƙuri da jama'a da yara da wane ne da wane ne mutane da yawa za su yaba maka kuma mutane da yawa za su zage ka sai dai ka yi haƙuri jan tabari amma ni abin da nake fatawa ta yi ƙoƙari yan boko haramun nan allah ya kama maka ka ciwo kansu a fatattake su yadda can nijar da kamaru da tari suka kama ma da la ya yi dan abin da ya yi kai kuma yanzu kai ne ka hau kai kokari in allah ya da a yi masu abin da za a yi masu allah ya sauwaƙe mana a dukkan najeriya tashin hankali da yake faruwa a najeriya mu allah shi muna magani Allah ƙara kare mu dukkan sharin mu sharin. Assalamu alaikum murai Amurka. Mai magana baban gida Boy daga daɗin kowa Jos Plateau State. A yau na so in yi tsokaci ne dangane da umarnin inspector 'yan sanda na Najeriya. Da ya bayar kan cewa a cire shingaye daga kan hanya. Hakika mu mun yi farin ciki da wannan umarni nashi saboda shingayen nan abubuwan da suke haddasawa suna da dama. wani lokaci za ka ga mota ta zo ta da wannan abu za ka ga an ya asarar rayuka da dimbin dukiyoyi mai yawa sannan kuma suna fakewa a jikin wannan shingayen suna karɓan na goro a hannun direbobi mutum ko da ya ɗauko kayan laifi ba za su tambaye shi me ya ɗauko ba kafin ma inda za su karɓi kuɗin su karɓa a su duk abin da ya ɗauko a motar nan inda sun zo wurin inda ya zo wurin kawai duk abin da ya ba su ba su wuce ba su gudunmuwa kuma To yanzu kuma ga na talatu ya dawo da labaran duniya a manfa'a takaice. Babban jami'in kula da harkokin da ke nasaba da kasashen waje na kungiyar tarayyar turai Federica Mogherini ya ce kungiyar za ta samar da wani shiri na musamman na sojan ruwa a tekun Baharum jami'in dai yana magana ne jim kaɗan da kammala taron ministocin tsaro da na harkokin kasashen waje na ƙungiyar ta tarayyar turai ya ce akwai buƙatar samar da wannan tsarin cikin gaggawa domin ko watan yuni na dab da kamawa kuma kowa ya san lokaci ne na hutu da yawan zirga-zirga ya ce yin da wannan lokacin ke yayin da tunkarowa ana samun mutane suna ƙara yawan tafiye-tafiye To, nan muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa musamman Maladan Ibrahim Ayawa wanda ya taya ni gabatar da shirin da CD wanda ya bada umarni da kuma injiniyanmu na wannan lokacin wato Charles Hall. Ni Ibrahim ka almasi Garba ke cewa ku ƙarasa wato kuna lafiya ko kuma ku ƙarasa This program has come to you from the Voice of America, Washington.